Watanni da dama al'ummomin garin Tawa ke kokawa da al'amarin ribayar adadin kuɗin biyan ruwa, inda kuma suke fuskantar cire kwantar da kamfanin gidan ruwa ke aiwatawa a jimilce kantar 300 ta cire. Al'amarin farko ne da yawa kana a wannan birni a faɗar al'umar. Suna cire kwantar. Ni ne ya musu magana. Ni ce musu ya abin da kuma an ka ce a bar cire kin ne kudaye. Na kai shekara talatin da honwo. Babu abin da ya gama ne da suka cire wata na kwantar. Sun kuma cire makwabtanmu. Mu an taɓa ma a manufacture ka zo ka biya kuma a zo a yi maka wata ita duk ta wannan wata an daɗe ana yin da mun ka shiga cikin radio mun ka kere wakilin su su zo ma su yi bayani na hidda kanu sun ga kiya wanda lamarin ya shafa sun tuntubi shugaban majalisar shawara ta garin Abdulrauf Dodo wanda ya je da kansa a cibiyar kamfanin gidan ruwan domin samun masaniya kan al'amarin magajin garin sai ya tuntubi harabar ministan da ke kula da batun domin samun hanyoyin mafita ga wannan matsala al'amarin da muke kake fuskanta ya kai watanni shida da zarar aka kawo maka takardar biya kwanaki biyu uku baka biya ba sai a zagayo a cire maka kwantar don haka ne muka zo a nan domin mu nuna rashin jin mu da kuma nuna wa al'umma muna tare da su. Dangance da wannan matsala wata tawagar harabar ministan batun ruwa daraktan ƙasa na kamfanin da wakilin harabar kula da albarkatun ruwa na ƙasar Nijar suka isa a birnin lura da suka yi sun gano ricin saduwa ne tushen matsalar a cewar wakilin harabar albarkatun ruwa spain muhammadu sadiku matsalar rashin sadarwa ne a cikin ka'idodi da suka hada sen da abokanin cinikayya su sun shimfiɗa cewa idan aka kawo maka takardar biya kwanaki goma sha biyar ya kamata ka biya ta kwanaki arba'in da biyar bayan haka ana iya cin tararka amma ina ganin ba a aiki da wannan dokar idan kuka huce watanni biyu ba ku biya ba sen tana da izinin rushe kwantaragen ku mu abin da muke so shine a samu muna da isassu da ingantattun ruwa gwamnan jihar da cabda canton na tawa sun yi kira na a sama zuciyoyi ruwan sanyi don irin hakan kare sake afkuwa a cikin yankin